kuma duk wannan kana yin in ma sadaka ko kyauta kuma kana yi da ikilasi ga abin da shafi gani annabi ya fasara a cikin littafin sa tadiru mujalladi na farko shafi na ɗari da goma babu da ha'i babu da yake magana akan harfin ka'i yake cewa duk wanda ya ga yana yi ma mutane hidima a cikin mafarkinsa da salihan bayi da talaka da sauransu to lallai zai zama mai tawaru'u a cikin rayuwarsa kuma zai zamanto abin gwada misali a cikin al'amuran rayuwa kuma zai zamanto mutane in yi magana za su yadda. kuma zai samu rabo mai yawa a wajen Allah kuma a ƙarshe in ya zo mutuwa zai cika da kalmar idan kuma zai zamanto ya yi muwafuƙa da abin da dukkan mutanen kirki suke so da mutanen banza shine yawan kyauta kuma darajarsa za ta ɗaukaka kwanan nan jama'a muna yi makwafata ta alkhairi wallahu alam masoyan annabi malan awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi